ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا سافيك أسبر خذوك وتر رمضان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لدى مكة ومدينة شكرا دبو ليلة تريه دود أربعين دبقوي دي دي دا أشيرين دا ga watan February 2026 a karatu daga nan babban masallaci na garin wawa wanda karatun rana kenan ya dawo bayan sallar asuba na dare kuma ya koma bayan sallar la'asar to wannan shi ma zai zama wani alkhairi ne bi iznillahi ta'ala daga cikin alkhairan na ɗaya za mu samu muna zama a masallaci bayan mun yi sallar asuba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal ghadata fi jama'a duk wanda ya sallar asuba cikin jama'a sai ke alhamdulillah kuma mun yi sallar asuba cikin jama'a thumma qa'ada yadhkuru ta'ala kuma zikiri zabi karatun qur'ani shine ma asalin zikiri mutum ya zauna yana ta ambatan Allah zuwa fitowar rana sannan mutum ya tashi ya raka a biyu kaga yanzu an yi karatu har rana ta fito karka tashi ka tafi kawai yi ƙoƙari ka yi nafila raka a biyu shi nan ka samu insha Allah wannan yana daidai da ladar aikin hajji da umara Allah Ta lafi ce cikakkiya cikakkiya cikakkiya to kaga wani alkhairi ne to sannan kuma wani alkhairin daban wanda zai taho masallaci Ka ji alherin da Allah zai dinga ba mu wanda zai taho masallaci man gada ila almasjidi la yuridu illa an yata'allama khairan wanda zai taho masallaci yana nufin ya karanci alkhairi sai aka fara da koma sauraro au yu'allimahu ko ya karantar da alkhairi sai ka dawo kan shi mai karatun ke to ka da ka ajiri hajjin tamar hijjatu shi ma yana da cikakken ladan aikin hajji ga ku? na farkon shi ne ne musallan asuba cikin jama'a mu zauna muna tabbatar Allah zuwa fitowar rana mai a biyu ladan mai aikin hajji da umara na biyu in taho masallaci don karanci alkhairi ko in karantar yana daidai da ladan mai aikin hajji na uku na uku yanzu ka taho masallaci da alwala kuma kamar yawancin wanda su sallar asuba daman da kowa yana zuwa da alwalar shi to ka taho masallaci da alwala mal kharaja hadithin abu dawud hadithin abu umama من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة wanda zai fito daga gida ne alwala zuwa sallan farilla kuma alhamdulillah mun fito da alwala zuwa sallan farilla to kana ka ajiye hajjin shi ma fatammal hijjatu to kana da ladan wanda ya haraba da aikin haji mai cikakken aikin haji to kaga ke da yanzu azuba kawai da izinin Allah ta ba mu ladan aikin haji guda nawa guda biyu ne ce biyu biyu kake zo yau uku kenan har da ƙarin ne umara guda ɗaya don kana son ƙarin umara kuma yanzu an tashi sai ka je gida in ka je gida sai ka yi alwala sai ka dawo masallaci in nan ko koma wani masallaci ne Kai sallan walaha a masallaci wannan kuma shi yana daidai da ladan mai umara wa man kharaja ila tasbihi duha wanda zai fito dan sallan walaha mun musamman ramadan ya kamata in sa hankali na sosai ba abin da ya fito da ni sai in yi sallan walaha to shi ke yanzu kana daidai da ladan mai ladan umara to kaga alhamdulillah yanzu da asuba mun taho ladan aikin haji guda nawa guda uku to zuwa da safe za a yi karatun mata shi ma za mu koma gida mu sake dawa to kaga shi ma mun taho mu karantar da alkhairi ladan aikin haji guda nawa guda uku sai bayan la'asar eh to kai wanda yi wannan rabon ba shi fa wallahu musa, a tara ban aikin haji da umara ba kai a ciki bai yi ba ba ya kamata mu sake kyautata niyya Allah bai jima da muka da da mu fi duniyar akhira karatun mu zai kasance cikin suratul shu'ara kuma mun je da aka karanta mana suratul shu'ara ita ce sura ta ashirin da shida kuma sura ce makkiya surorin qur'ani kashi biyu ne akwai makkiya akwai madaniya to makkiya duk surar da ta sauka kafin hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ina take za ce makkiya madaniya duk surar da ta sauka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijira kaga kafin hijira before hijira sai a ce me makkiya bayan hijira sai a ce me madaniya to ana ce mata suratul shu'ara لما ختمت به من المقارنة بين الشعراء الضالين والشعراء المؤمنين تقاري لما قلن مواقع فتكين دكما مواقع مؤمنين kina akwai waƙa da za mumini mumini za mu gomu same su kamar irin su Hassan ibn Sabit irin su Abdullah ibn Rawaha wannan mawaka ne na manzon Allah sallallahu amma waƙar su ba kiɗa ba hawa shi da Allah mai gama da kuka can ƙarshen su shuhur sura yake wa shu'ara'u wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun wa shu'ara'u to daga nan aka samu suratu shu'ara kaga su manyan surori ana kaftarin sunan daga cikin sura kenan can ciki ciki ciki amma surori na ƙarshen ƙur'ani kamar da muka wuce ana kafirin sunan nabi daga farkon suran ke kalmar farko misali ƙur'a'udu bi rabbin na su kaga na ƙarshe ke dan ta ce suratun nasi don an ɗan hawo ba ƙur'a'udu kul a'udu bi rabbil falaq ya ce suratu me suratul falaki? ثم تقول ألم ترى كيف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل دون ذات سورة مين سورة الفيل لإيلافها لإيلاف قريش ذات سورة مين قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون ذات سورة الكافرون إرسوا الشمس والضحى بك والشمس والشمس وضحاها فاتي سورة مين سورة الشمس والضحى والضحى سورة الضحى والليل والليل إذا يغشى فاتي سورة الليل سورة كذا كذا متي يوانتي kawai daga farkon suran ake kafirin sunan amma ka duba wannan wannan suran suratul shu'ara sai da ta kai aya ta 200 da wani abu والشعراء يتبعهم الغاوون batattun mawaƙa maƙarnata suke binsu batattu suke binsu alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun allati illa alladhina amanu har a gurin waka sai da Allah ya kebanta masu imani to kada ka ga mutum ya rera waka ka ce fasiki ne a'a illa alladhina amanu wa amilus salihati sai Allah istisna'in mutane hudu sai dai masu imani daya Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa amilus salihati sai ayyuka na gari Allahumma inna nas'aluka fi alkhairat wa zakaru Allah kaseera kuma suka ambata Allah da yawa Allahumma inna ala dhikri wa min ba'di ma وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون to daga nan aka samu sunan suran ke suratu ne suratu shu'ara to ita tana bin suratu furqan ke tana bin suratu furqan to me ta kunsa suran kafin mu shiga kaga surorin makka suna bayanin aqida tauhidi da tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da cewa za a tayar da mu to suran ta fara magana a kan qur'ani da kuma bayanin manufofin qur'ani da bishara ga mu'minai cewa Allah zai ba su aljanna na na Allahumma inna nas'aluka na Allahumma inna nas'aluka aljanna na na nas'aluka janna, sannan kuma da gargadi ga kafirai wanda ba su imani da gobe kiyama da mummunan makoma da tabbatar da saukar da wahayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma rarrashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama musamman suka bijire mai suka bijire ma ƙur'ani. sannan kuma har yanzu yadda Allah yake ɗauka a Qur'ani in ka ji an tsirrai tsirrai to suna nuna maka samun Allah Allah yana nan sannan kuma ƙarshen ƙarshe za a tayar da mu wannan usulubi ne na Qur'ani to sannan kuma surar ta kawo mana kissoshin annabawa tare da mutanensu ta kawo mana isar annabi Musa alaihi salam tare da mu'jizozin da Allah ya ba mu annabi Musa da kuma tattaunawar da annabi Musa ya tare da Fir'auna da kuma yadda annabi Musa ya yi rinjaye Fir'auna duk da ƙarfin mulki annabi Musa daga shi sai annabi Harun su biyu amma suka gallabi gwamnati gwamnati mai ƙarfin iko gwamnati mai kafa ciki mutum biyu kacal shi ke to kaga wannan ke nuna maka ikon Allah mana mu riƙe Allah sai Allah ya ba mu nasara ke sannan kuma yadda Allah ya nuna mana a su yawanci masu sarauta Allah ya jarabta su da bukanci mafi yawancinsu ka duba fir'auna dai da ya annabi mun yake sai fi karfi shi sai aka koma ɓangaren masu fihi wallahu musa to ta gaya mana kissar annabi musa alaihi salam bi sannan kuma ta zo ta gaya mana kissar annabi ibrahim tare da baban shi tare da mutanen shi masu bautan gumaka sannan kuma ya gaya a suran har yanzu akwai maganar annabi nuhu alaihi salam akwai maganar annabi hudu alaihi salam akwai salih alaihi salam akwai lu alaihi salam akwai shu'aib duka alaihi salatu wassalam kaga kenan surar ta yi kaftare annabawa da yawa mu sake maimaita sunayen annabi musa annabi ibrahim annabi nuhu uku kenan hu sare biyar kenan lu shida shu'ai annaba bakwai surar sai maganar kistoshinsu to sannan kuma a ƙarshen surar allah mai girma ɗaukaka ya gaya mana tabbatar da ƙur'ani saukakke ne daga wurin mahalicci allah mai girma ɗaukaka ba maganar shaidaru ba ne wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama lalle ya isar da saƙon Allah ya fara kuma da dangin shi mafi kusanci kuma ƙur'ani ba maganan boka ba ne ƙur'ani ba maganan mawaƙi ba ne bal yana daga cikin maganganun Allah mai girma da ɗaukaka ne falalan wannan sura ya zo daga cikin falalan wannan sura hadisai guda biyu na ɗaya daga gurin abdullahi bin abbas na biyu daga gurin albara ibn azib dangane da ruwayar abdullahi ibn abbas yake cewa أوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أوقيت السورة التي تذكر فيها البقرة من أول الذكر الأول أم بعد سورة أكي أنبت البقرة في سورة البقرة كينا دك أنبت فرقه وأوقيت طه an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratu taha da ta fi min min alwahi Musa daga labarukan annabi Musa sannan kuma an ba shi fawatihul Qur'an an ba shi khawatim suratul Baqara min tahti al-'arsh riwayar al-Bara' ibn 'Azib yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah a'tani sab'a tiwal Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam surori masu tsawo tsawon nan daga suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul maida to sannan yake daga cikin at-taura a maimakon at-taura aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam surori masu tsawo tsawo wa aqani mubin makana al inji. an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyin da suka fara wal kitabil mubin wal kitabil mubin a maimakon injila wa aqani tawasin yani akwai tsasim mim akwai tsasi kamar da zamu zo samu su kuma makanar zabu to kaga duk wannan suna nuna maka falalan wannan sura suratu ne suratu shu'ara to ayan farko sai Allah ya ce tsasim Allah mai girma da kwata ce sa si mi mun je karanta sake karanta mana muji o si mi to harufa guda uku ne wannan ta shi kawai ja biyu ne ta sai si shida kenan sai ni shi ma shida yanzu muka haɗa shida da shida da biyu nawa kenan sha hudu ke ta shi kaka wuce biyu ta shi kenan ya ce ta ya da aka ta ba a jan shi ta amma sin sai fara da irin wannan kuma ga sunan makotan juna ne yanzu mana da suratu shu'ara ta fi mi suratu shu'ara sai suratul qasas da take biye da ita kuma duka sai Allah mai jima da kwata ce aya ta biyu tilka mi tilka ayatul kitabil mubin yau suratul ƙasa shi ma bi san tilka tilka ayatul kitabil mubin duka tilka ayatul kitabil mubin wannan surori duke nan da suka fara da tsa sin simim to ko kuma wanda babu mimo shine wanda yake nan tafin ita ma tana gaba suratul naml kenan yanzu muna da ta si suratun namli sai ta si min surori guda biyu suratun ne da ne shu'ara da suratun ƙasa. yanzu muka sake dubawa oke karatun da daidai da na safe da na yamma ke duka surorin da suka fara da irin nan harufa a ƙur'ani wannan man ta fafata daga suratul bakara al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala haka nan imamu zamashari shi ma ya magana a abul qasim mahmud ibn amr mahmud ibn amr ibn ahmad jarullahi ke a ce mai zamakshari akwai balaga su cewa harufan da suka zo gaba ɗaya gaba ɗaya a ƙur'ani za a tattara su a wannan kalima nassa nassa hakimun qati'un lahufirun nassa akwai nunin kenan kamar me nun kawai shi ya zo kalma harafi ɗaya ne kawai nun shi ma aka ja shi aka shi da ke sai sadun kamar yaya sad kai shi ma ya zo sad nafsa kenan sai hakimun muna da ha'un shi ha'un yana zuwa tare da mimun wani lokaci kamar yadda Allah ya ce حميم كذا حاء حاء حاء كذا يقول دي دي دمي طاء طاء ماشي طاء هكذا حاء حاء حاء حاء ماشي حاء كذا حكيم من هذا حاميم to sai mai sai kafin yanzu mana neman kafin kawai shi ne ka shi ke hakimun sai yawon ya ambata mana shi ka ha ya ya ya ya ya sai mimun ميم ألف لام را ألف لام كو ميم تجي بدا ميم ميم أكاشنا ألف لام أما أنت ألف لام را وني أكا أمبتا كينا يورا كينا من أين ميم حكيم ألف ألف لام ميم هاي ميم أنت كتوكي أما ألف لام را شي بيزوغينا قبل كتنكي نص حكيم إذا من قبل هذا نص من قبل هذا حكيم في قاطع إذا قا من هذا مين قاطع قاف والقران المجيد سي الف هي كرتا مالا الف شي الف ينا زوا الف لام ميم الف لام را كو الف لام ميم را الف لام ميم الف لام را فيكم الف لام mim ra wannan ƙa muna da alifin ke sai ta'un taha taha sai ainun ainun muna da ayin sin ƙa ya sirun ya sake maimaita qaf ya sake maimaituwa ke qafirun sai lahu muna da lamun lamun shi ne alif lam ra duka shi ne ne shi alif lam mim alif lam ra alif lam mim ra qafi'un lahu sai ha'un ya karanta mana shi ta ha ha ha da kaf ha sai sirrun sirrun mana da sino yau ya karanta mana ayin sinqa qaf shi shine alif lam ra ko alif lam mim ra duk wannan sune da Allah mai gima da kuka yake bude wani surori a Qur'ani Allah mai gima da kuka yake fahimtar da mu wannan harufa Allah shi ne mafi sani to alif la a ta si semi ni harufa guda uku ke to muka duba zubin yadda ya karanta mana akwai da suke zuwa guda ɗaya ko shi ne kamar nun ƙasa da akwai da suke zuwa guda biyu kamar ƙaha hamid akwai da suke zuwa guda uku kamar mai alif kamar mai kuma guda uku alif lam ra akwai da yake zuwa guda hudu alif ra to sannan kuma akwai da ke fiye da haka ka ha ya ain istisar biyar kenan ko shine mazimin din kenan mu je gaba Allah mai girma da kuka ce tilka tilka ayatul kitabil mubin Allah mai girma da kuka ce tilka yani hadihi ayatul qur'an wa innal ayoyin qur'ani tilka ayatul kitabil mubin أي هذه آيات القرآن الذي أنزل أنزلته إليك أيها الرسول وإن آية الله يسوك مك يا كي منذ مبينا لكل ما يحتاج إليه العباد تبياني ga duk abin da bayi suke bukata fi dunyahum wa akhirahum imma al'amarin duniya ne ko a lahira mana duka yana cikin qur'ani kin shine tilka ayatul kitabil mubin wannan hat qur'ani da Allah ya saukar maka yana bayanin duk abin da muke bukatar shi mu dan duba a takaice qur'ani tare da rayuwa hmm tsanyi samfule qur'ani tare da rayuwa wannan karatu zai ja mana lokaci da yawa amma qur'ani tare da rayuwa al'amuran duniyar mu na kafin lahirar mu ka duba maganan abin da ya shafi ibada Allah ya gaya mana shi a Qur'ani sallah gashi na ayoyi daban-daban azumi zakka aikin hajji duka yana nan filla-filla a Qur'ani abin da ya shafi mu'amala kasuwanci Allah bai gima da farce wa halallahu bai a wa harrama riba bashi bal ma al'amarin bashi sai shine ayar da tafi kowace tsawo a Qur'ani ke ayatul dai ayar bashi jingina kada mu ci dukiyar mu ta hanyar barna duk kowanne ka samu ayoyi ne abin da ya shafi auratayya wa zan aura waye ba zan aura ba maganar saki maganar idda duk yana cikin ƙur'ani. idan ma ya zai kasance duka yana cikin ƙur'ani abin da ya shafi ƙasurin sallah yana na a cikin ƙur'ani abin da ya shafi yaƙi yana na a cikin ƙur'ani abin da ya shafi tufafi yana na a cikin ƙur'ani abin da za ka ci yana na a cikin ƙur'ani me za ka ci me ba za ka ci ba duk yan Allah mai girma da kuka ya gaya mana shi to al'amarin lahirar mu Allah ya gaya mana aljanna Allah ya gaya mana wuta Allah ya gaya mana zai tayar da mu Allah ya gaya mana hisabi e Allah ya gaya mana mizani za a auna ayyukan mu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya Allah ya gaya mana sirati da kuma wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya Allah ya gaya mana ganin zatin za mu ga zatin Allah bi iznillahi ta'ala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid Allah ya gaya mana matan aljanna ya gaya mana matan ina matan duniya da kuma bambanci tsakanin matan nan da matan can da hidiman da za ma 'yan aljanna da irin ginin aljanna duk wannan yana cikin ƙwar'ani tilka ayatul kitabil mubin to sai Allah mai jama'a kuka ce la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin Allah mai jama'a kuka ce la'allaka ya rasulullah to yana yiwa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakhi'un nafsaka mana za ka hallakar da kanka kenan saboda tsantsan damuwa da baƙin ciki Allah ya kunu mu'mini saboda mutanenka ba su yi imani ba shi Allah sallallahu alaihi yana da kudai sosai harisun alaikum bil mu'minina rahimur rahim yana da kudai mutane su shirya to Allah ya ga damuwar da yake sa maka shi ce to ayar rasulullah zaka halakar da kanka ne akan mutane ba su yi imani ba to ai shiriyar tana wurin Allah ne ba wurin ka take ba Allah ya ga mai ma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda kake so ya rasulullah Allah ne yake shiryar da wanda yake so hmm? to kaga kenan yana nuna maka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shiriyar al'umma kuma yana da damuwa sosai akan abin da zai tsananta ma al'ummar shi za ka je yana ta cewa inda ba dan kadan tsananta ma al'umma ta ba da na umarce su da asuwaki gurin kowace sallah da ba dan ina jin tsoro kadan tsananta ma al'umma ta ba da na umarce su asuwaki gurin kowace alwala da ba dan ina jin tsoro kadan tsananta ma al'umma ta ba da na bar sallar isha can cikin dare sai ba za a kira sallah ba sai karfe goma sha ɗaya za a ce a ah, wannan zai tsananta ma al'ummar shi sai ce to shi kenan idza ra'ahu mujtama'u ajjala in yaga sun taru da wuri shi nan. shi a masallacin manzo Allah babu fifth time a ce wai wai lokaci kawai za mu da sallah karfe bakwai da rabi hmm. wannan sai a masallacin muke bakwai da rabi a'a in yaga sun taru shi kenan in dai lokaci ya shiga kafin bakwai da rabi ma sai ya salla in kuma ya ga sun jinkirta ba su gobe sai jinkirta sallallahu alaihi wasallam kaga maybe in an ce karfe 8 ba su zo da wuri ba karfe 8 sai a ta jinkirtawa sai karfe 8 in ma zuwa karfe 8 da rabi ne sai ta jinkirtawa To lokaci aka samu sabai suna ta gingidi a masallaci to kaga mu din sai a hankali in ba gani ba ya ƙara minti biyar sai kowa ya damu to ina liman ne ya yake mana haka ya liman baya kyautawa ne waye waye liman ne baya kyautawa to wannan ayan tana nuna maka damuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shiriyar al'umma sannan yana nuna maka cewa damuwa tana iya halakar da mutum damuwa sai ce fala'allaka baqi'un nafsaka kaga baqi'un nafsaka yani qatiluha aw muhlikuha ghamman wa huzna damuwa damuwa yana iya halakar da mutum da wannan mu rige makawukan mu damuwa ta hanyar addu'o'i ga addu'o'in damuwoyi nan da yawa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan daga ham damuwar da kake iya hanyarta al-hazan abin da ya wuce ka tina ka tina shi ya dame ka to ka dinga neman tsari Allahumma inni a'udhu min al-hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal shi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu mafita daga damuwi babu mutumin da damuwa za ta dame shi yace Allahumma inni 'abduka addu'a ta 120 a hisbin muslim Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatik nasiyati bi yadik musamman ba ce kana sujjada sa wannan addu'a ko cikin dare ka tashi sa wannan addu'a da izinin Allah sai kaga Allah yana yaye maka damuwarka Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati bi yadik madin fi hukmuk 'adlu fi qada'u as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ل ربيع قلبي ونور صدري وجلاء هزني وذهاب همي فاكيسي ألا يتفير مكة داموركا فاكيسي ألا يتفير مكة داموركا يا تنجى مكة دا فرنجي لذلك إ م ن ا تشيل داموها ما جنب قومها ق ا ل في مسامو نسوا قادوا النبي يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin abinda zaka ta maimaita ke la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha irin yanayin da muka shiga ciki to harshen mai saba da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ga du'a'ul kar addu'ar damuwa la ilaha illa allah al-azim al-halim la ilaha illa allah rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أبدا زن تقي متاكين كمان كبري داموا تما يوا shi kenan lokaci sai a heart attack a take kawai mutum ya mutu zuciyar kawai ta buga shi kenan an gama to ga ƙaramin hawan jini kana cika damuwa damuwa sai hawan jini in ce jinin ya hau to ko ya hau ya je ina ne damuwa damuwa sai ce ya hau to kuma dole lokacin sai ka yi haƙuri in an ce ka daina cin kaza da kaza to dole sai ka yi haƙuri ka daina baka daina ba to damuwa ne a ce ka daina cin gishiri eh to na gode doctor ka daina cin jan nama ce eh na gode banda cin kaza banda cin kaza kuma sai ka bi dokokin in dai kana son rayuwarka in ba ka so kuma je ka ci to lalla mu dinka rage damuwoyi kuma daga cikin abin da zai rage mana damuwoyi eh ambatan Allah Allah ya ce alladina amanu alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ألا بذكر الله تطمئن القلوب التي الذين آمنوا ما في إيماني اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله في ألا تصور بذكر الله لأنبة الله تطمئن zukata suke samun nutsuwa a duk lokacin da ka shike cikin damuwa to ambata Allah sai ka ga alhamdulillah ka duba mu musulmai in musulmi yana cikin damuwa ko musiba ta same shi to zaka ga tashi da sauki sauki akan wanda ba musulmi ba Allah ya ce wala nabdu wannakum wala nadnu wannakum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين التي أي بشارة كما صهقوا لي ما su لي zuwa الذين الذين idza asabat مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كما صابوا الدنيا الذين إذا أصابتهم مصيبة ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka samu zuciyar ta samu control duk da cewa mutum ya fada musiba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil ka duba annabi bara! wuta aka jefa shi ba wuta wuta wuta kamar ce hasbunallahu wa ni'mal wakil atake Allah ya ce ma wutan kuni bardan wa salaman ala ibrahim kaga kenan ambatan Allah yana saukaka mana ne bi iznillahi ta'ala to in wannan aya Allah mai girma da kuka yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a suratul kahfi yace fala allaka fala'allaka allaka bakhi'un nafsaka ala afalihim إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا كقال الله لعلك باقي نفسك ألا يكونوا مؤمنين يا رسول الله ذاك هل لك الدكان كني دم الزمن مؤمنين كابيا هو هم من دعوة شبا هم من تارا أبو الدنيا بقى كنت يمتها في شريا يا رسول الله كيف هل لك الدكان كني دم الزمن مؤمنين a nan suratul kafi kuma Allah ce fala'allaka shi akwai fa fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim akan gurbin su in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa in ba su imani da wannan maganan ba saboda bakin ciki kare nan al'asaf damuwa bakin ciki yana iya hallakar da mutum da wannan kana da shi kawai fitar da shi a zuciyarka yana daga cikin hanyoyi na samun zaɓen lafiya ka daina kwana da kowa a zuciyarka ka duba abin da Allah ke gaya manzan Allah ko sallahu e fa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihi in lam yu'minu yazo ya kwanta yana ta tunani me yasa ba shi imani ba ya za a yi ne waye waye Yaro na Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce a karka halaka ma'ana ka daina kenan shiriyar tana hannuwa tana hannun Allah to dole mu daina kwana da damuwar wa'insu ka duba fadin Allah mai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan aljanna bai leko ana fi ce sai ga wani mutum dan mutanen Madina ya shigo yayi alwala gemi yana daga ruwa rana ta biyu ma wani dan aljanna bai leko shi sahabin da ya sani shigo rana ta uku ma wani dan aljanna zai zai shigo shi din dai so uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai bishara da aljanna to a ƙarshen ƙarshe Abdullahi ibn Amr ibn al-As da bi shi har gida ya me yake yi ne har ya taka kara ya karya bai ga wani abin da yake ya kusa ya rena aikin wannan bawan Allah shi bawan Allah babu abin da ya haɗa da babana sai dai har ko uku ne na ji manzan Allah sallallahu alaihi yana bishara ga aljanna kuma sai na ga kai ne ce wai me kake yi ne ta game me ce iya abin da ka gani tun da ya kwana da shi har kwana uku bai ga wani abin da ya taka kara ba ballance karya ce a ni na san ba na ma wani hasada baya ma wani hasada daga zuciya mai kyau ke illa man atallaha bi sali, salim baya ma wani hasada daga nan baya kwana da wani a zuciyar shi shi a ah, wannan shi ne abin da ya kai kawancin babban matsayi to yana da cikin abin da zai sauƙaƙa mana da abubuwan duniyar nan mu daina kwana da wani a zuciyar hmm? mu dinga yin afuwa mu dinga yafiya an yi maka kawai Waliya afu, waliya tsohu, shi kenan in ba za ka je kana ta huci kai kadai shi fa bai san me kake ba to kai ɗauki kenan jinin ma ya riga ya hau tun da yin wannan kana ta hura hanci sai kai hey wu hey mm. ka kwantar da hankalinka ya tushe ka ne to shi kenan wa abu amman zalama wannan ayar tana da mahimmanci musamman a rayuwar mu ta yau eh la'allaka baqi'un nafsaka la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini mu daina sa damuwoyi a cikin zukatanmu to sai Allah bai gama da kaka yace in sha'nu nazzil alaihim min as-samaa'i ayatan fadallat fadallat a'naquhum laha qadi'in ayatan hudu Allah yace in sha in Allah ya so wannan isbatul mashi'a ke nunazzilu alaihim as sama'i ayatan Allah zai saukar musu da aya daga sama mana aya abu da zai nuna musu tabbas tabbas gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya so sai fito da malaiku daga sama ko kuma duwatsu daga sama ku yi imani ko a sake mutu ku mutu ko a sako mutu ba ma ba mai in ba ku yi imani ba za ku mutu to kaga mutum ya ga mutuwa dole bai imani ce ya Allah mun yi imani mun yi imani shine inna sha nunzil alaihim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in wiya yanku wiya wiya wiya mana sai kasance sun miƙa wuya ga Allah mai girma da kwata fi fadallat a'naquhum a'na shine wuya ke jam'un unuq a ƙur'ani Allah ya himmatu da gabbai da yawa za ka samu kai Allah ya ambata shi wamsahu bi ru'usikum sai kuma ka je wa arjulakum to an gama kenan in an ce kai kafa to sauran ma duka za ka bi an ambata suke alam naj'al lahu ainihin wa lisanan ya ce wa shafatai fuska kuma ga sanan daban-daban Allah ce ya lalina amanu idza qumtum ila salati fafsilu wujuhakum yace wujuhun yawma idin na'ima wujuhun yawma idin khashi'a hannaye ma Allah ya ambata su wa aydiyakum yace ila almarafiqi kaga hannu gaba daya ciki Allah mai jima da kuka ya ambata shi alladhina inna alladhina yakuluna amwala al-yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara to haka ƙafafuwa cinyoyi gashi nan har kayan ciki ina Allah ya bata kayan ciki faqatta am'a'ahum kayan ciki e eh, kirji alam nashra laka sadrak baya duka kai Allah mai jima alfata ya ambata shi to in nasha in Allah ya so ya rasu rasulullah ka kwantar da hankalinka ya ga kwantar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali ننزل عليهم من السماء آية إن الله سوسي سكم آية دك السبع سنة غنيم في إيماني بذاكو هلكا فظلت أعناقهم لها خاضعين يقولون الله ما يجمع لك كايس إن لا يقول دقوا يا إيماني أو موتا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إن الله يقول دقوا يا إيماني to afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin ya rasulullah laka kila sai mutane sai sun zama masu imani in mutum ya ce ba zai zo karatu ba sai mu ce sai an jawo mu ya ga zai je bacci bayan asuba shikenan bismillah dama dai baccin bayan asuba ba abu ne mai kyau ba ko kuma alhamdulillah ga wannan karatu zai hana mu barcin asuba ko ya ma hana mu ai in ma muna yi kaga mun hanu alhamdulillah wanda barcin asuba hasara ne hawa yake cewa annawmu awwalun nahari furqun furqun rashin hankali ne wa awsatuhu kuma ka ga yanzu karatun da aka dawo zai ba mu damar bacci rana alhamdulillah wa awsatuhu khuluqun hai wani abun Allah ya shirya sai daga alheri ne ma baccin tsakiyar rana alhamdulillah khuluqun tabi'a ce mai kyau wa akhiruhu kaga kuma sai Allah ya hana mu eh sai ya hada wa ce karatun to ai bayan la'asar to sai dan an tashi ne kana so ka dan kwanta wannan kuma dan kishin gida ne kawai zaka huta ne wa akhiruhu ne humkun baccin karshen rana dolanci to kaga yanzu Allah da hikiman shi ya hana mu baccin asuba sannan kuma ya hana mu baccin me bayan la'asar to kaga lokacin hutun namu sai mu huta da azhar ke to don nan Allah mai girma da kuka inda ya da kowa ya imani hada zuwa surar hud mun karanta a karatun dare walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida inda Allah ya da ya sa al'umma gaba ɗaya ne kawai bai ɗaya kowa ya imani kowa ahlul sunna amma Allah bai so ba ko aljanu ma kunna qara'iqa idada سنة وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رجدا فأما القاسطون فكانوا لجهنم حقبا أما وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إذ لبوت ألا يستامن هيا بيوني إذ وهديناه النجدين هيا الهيري هيا الشري والنذاك بي شيء كنا لهذا كان يعيزا بيوني hanyar alkaini hanyar shari hanyar kubuta hanyar hallaka wanne za ka bi kaga dole ka bi hanyar Allah ya ce inna hu sabila imma shakiran wa imma kafura yanzu dai Allah ya bar mana man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirci ina wannan ayar tana nuna mana kudrar Allah mai girma da kaka sai Allah mai girma ɗaukaka ke cewa wama ya'tihim min dhikrin min rahman muhdathin illa kanu illa kanu anhu mu'ridin Allah ce wama ya'tihim min dhikrin min ar-rahman babu ambatin da zai zo daga gurin Allah Qur'ani kenan zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun zikr qur'ani ke wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr sai bayanin da zai biyo baya bakin innaka lamajnun a ya mutumin da Allah ya saukar mai da wahayi kuma ku ce mahaukaci shi ne dai ko ku ne tabbas ku ne mahaukata ka ji fa nuzila alaihi zikir kai ka ce magana ce mai kyau na la majnun ce oke a wannan magana ta kufa fa ba tilili ba wama ya'tihim min zikirin min rahmani babu zikirin da zai zo aya daga gurin Allah mai girma da daukaka shine ar-rahman Sai name na Allah ke Za ka ba an ambata Allah sunan da yake biyo ba shi ne ar-rahman in kuma ba ambata Allahu ba to sunan da zai zo a maimakon Allahu shine me Ar-Rahman mu dan duba yanzu mu gani ga suratul Rahman ta fara da Ar-Rahman kaji Ar-Rahman Allah mai girma da kuka shine Ar-Rahman yani Allah allama al-Qur'an to Allah mai girma da kuka yake Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi الرحمن على العرش استوى قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا أولم يروا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن أدي ما يمسكهن إلا الرحمن يمكن كذا الله تسكن في شينيوا كمان بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نبي الرحمن الرحمن آه فاتحة دي الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم تقول ادعوا الله ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وإلهكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أجل لا إله إلا هو شيني الرحمن شيني الرحيم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن wannan sai ke nuna maka saukar mai da wahayi da Allah ya yi ai wannan rahama ce babba wannan ita ce ma asalin rahama ke da wannan sai aka yi ibaba saukar da wahayi da rahmar Allah sai zama shi manzon Allah sallallahu alaihi saukar mai da wahayi rahama ne turo mana shi da aka yi ma rahama ce Allah mai girma da kuka yake gaya mana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaga nan nan ka tausayin Allah mai girma da kuka wa ma ya'tihim min zikrin min ar-rahman muhdathin babu abin da zai zo sabo na ambatan Allah illa kanu anhu mu'ridi fati suna kawar da kai to ya rasulullah sai dai kai hakuri ke ai kullama ja'ahum kitabun min as-sama' أعرض عنه أكثر na duk abinda da zai zo na wahayi to mafi yawancin mutane sai su kawo kai wa man hadafu min tajdid inzal al kutub al ilahiyya illa takrar al dhikr kuma babban hikiman shine a ta gaya mana a ta gaya mana a ta wa'azantar da mu wa tanwi'u al bayan a gaya mana ta wannan bangaren a sake gaya mana da wannan bangaren sai Allah bai ji mana kaka yake cewa فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون آية تجد أن لا تيب فقد كذبوا تب تب سم كرية آيوين الله تساك مكون دي كرية أمي كنغري فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون تب تب da sannu zai zo musu labarukan abubuwan da suke izgilanci da ayoyin Allah kenan sakamakon wanda ya kafirce to jiki magani kamar da babu ya gaya mana jiki magani. yanzu jikinsu zai gaya musu kuma za su yi nadama don nan za ka samu Allah yake cewa yau mace kallon wujuhun nari ya ƙuluna ya laitana a ƙa'anar Allah wa a ƙa'anar Rasula dama sun ma Allah biyayya dama sun ma manzan Allah biyayya dama ba su ƙaryata ba ke a suratul mulk Allah yake cewa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء tabbas mai gargadi ya zo mana maka kaciyata sakamakon ƙarya ke yace ma nazzalallahu min shay in antum illa fi dalalin kabir wa qalu tilka koma kawo kan kuma law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id fa'tarafu bi dhanbihim sun ce tabbas tabbas ku basu su da hankali to kaga Allah ya kiyaye mu da wannan wannan ganganci ake cewa ba kuskure ba to faqad kazzabu to ka mu maimakon mu kasance tare da su sai mu kaddata ke wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun to maimakon mu kasance fa sayatihim anba'u an kanu bihi yastahzi'un sai ya ce a ah, wa bashiril ladina amanu وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وبشر المؤمنين هذا زي ما كان شيء وانشا بانغارك wannan Allah mai girma da kuka يا cewa على kasratan كي ibad ما tambayi من رسول إلا كانوا به kanu ɗabi'ar kenan ko usagu ma unguwa zai ga ga usagu zai ga ana mai izgilanci eh usagu ya kaje riga ne ya unguwanku an yi an yi ruwan sama ne me suke nufi kenan an yi ruwan sama oke ya daga wandon shi sai ka ji wai daga wando ma abin izgilanci eh har manyan malamai ma kai ana mai izgilanci yanzu profesor da ya gashi ya shiga siyasa wata mata wai da wai da wando take mai ingilanci shi a ah, a ah, a ah, ki kama wani abu daban da yawa wando wando ya fi karfi to to ko a gongo za ka sai ma ana ma ingilanci in gemu ne ma ce a yanzu ina sarkin kasuwa me ake ce mai a garin nan eh zamfara saboda ni me yasa ake ce mai zamfara yawa saboda ya bar ni, kuma a zamfara an ce an kaddamar da me jima jima Allahu musta'an wannan tabi'a ce ne ta dan adam to kuma bai kamata muna izgilanci ba izgilanci yana kai mutum zuwa ga kafirci Allah ke wannan ayoyi da na ɗaya kenan har zuwa aya ta shida don muka zo gobe insha Allah da ba kenan za mu tashi aya ta bakwai zuwa wurin da Allah ya sauƙaƙe Allah mai kima da kuka ya fahimtar da mu addinin mu karatun ba zai dinga wuce awa ɗaya awa ɗaya ta ana ƙarewa sai kowa ya kashi ya raka a biyu alhamdulillah sai ka samu ladan aikin hajji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya kuma da ba albarkacin wannan karatun ba to da masallacin yayoyi sai bayan Allah ɗan kaɗan ne za su iya zama don maka ga yanzu albarkacin karatun alhamdulillah ni zan zauna kai ma za ka zauna mun taimaka ma juna ke kuma sai gobe ke aikin da muke zuwa garin ma ba mu taɓa yin wannan karatun ba ba a taɓa ba a ce bayan ka ba za ce barci barci barci barci mun yi barci da daddare to mu koma barci da asuba kuma bai yi ba mu koma barci da hantsi ce a'a mu koma barci da rana mu koma barci da yamma ce a to shi me alaƙa ramadana da bacci ne Allah ya dace da mu fi da al'akhirah ya sake ta mana kutuntunu ma zahara minha ma batan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك